بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزام تاشي درسينا تسعين دشدة تسعين دشدة دريبا هدو cikin karatunmu da muke yi na alfi'atul hadith ta al'imamu su yau 27 ga watan al-muharram hijira ta 443 biyar ga watan Septemba a shekara ta 2021 za mu tashi baiti na 534 na wasami umbil wahani ko? masan mm, wato daɗin ita shi fatahul mughis

بوين حتما والحديث ما ترى عن رجلين عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحسب واحد أبيح ومن روى بعض حديث عن رجل ina ganin mutum a nan sai mu karanta baitin guda biyu ya wa sami'un bilwahani kalmu zakara bayyana hatman wal hadithu ma عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحذف yace wa يتي وسامع بالوهن mai ruwayar hadisi ta hanya wadda take rarrauna a kalmuzakara kamar wanda ya ruwayar hadisi ta fuskar almuzakara ta fuskar muzakara domin almuzakara bisa al'ada ba a tsanantawa wajenta ba a tsanantawa wajenta da tsantseni sosai tunda abu ne wanda yake kariga ka yi tahammulinsa kamar bita ce ake yi mm, kamar bita ce ake yi aiko wajen an ramomi ma yayin da ka zo da allanka a gaban malam ai ba kamar istidadin da za zaka in kawai ana yin zaman musaffa ba mm. to bayyana to yana bayyanawa mm, Ya ce yace na muzakaratan hatman wato wujuban dole wal hadithu ma tara ar-rajulaini shi kuma hadisi ma tara ar-rajulaini idan karwaito shi wato ma tarwihi in tarwihi ma dinnan shartiya ce in ka ganshi ma tara in ka ganshi an fiqataini halin kasancewarsa an ruwaito shi daga an rajulaini fiqataini daga mutane amintattu guda biyu au jurih ihdahuma ko kuma wato aka aka yi jarhin a to ihdahuma ya za yi tawilin ihdahuma din yanzu <laughs> to ihda ihda siqatayn kenan sai kuma ya zuwa ga siqatayn amma ina wato ana maganar rawi ai muzakkar ne ihda ko mu'annasa ce ta za ka sifanta rajulaini fiqataini da ihdahuma mm. Mm. eh riwaya ai ba a jarhin riwaya rawi ake jarhin to sai da an sai wato ina sai dai a ce larura ce kawai ta shi abin da yake nufi in juriha eh, eh. eh. Eh. walwazinu shi ne <laughs> wazanin ne ya sanya shi dole wato wazani ma yakan sa ka kai lahanu <laughs> to fa hadfa wahidin abih sharewar ɗayan ka ci ambatonsa abih ka halatta wato ka halatta yin haka kamar ka ce haddasa ibn al-mubarak wa gairuhu hmm. ko haddasa ibn al-mubarak wa rajulun akar rajulin akhar shi wanda za ka goge shi mm. eh, ko kuma ka goge ko sika din ma mm. ko sikan ma ka goge shi mm, tun da dai kasan hadisin tabbatacce ne sun eh. eh. ya so sai ka kyale shi kuma mai kokarin ya je ya gano wane ne gairu hudun kamar yadda kaga imam bukhari ai yayi ni a hadisin ibn wahab yace an an am an amrin wa ghairihi to ghairuhu dinnan ibn lahiya ne to tunda kaga bi halatta ma kansa ya ambaci ibn lahiya a littafin sa ba amma saboda haka yaji hadisin sai bai ambace shi ba ya faɗi dai wanda yake shine fiqa din amr ibn al-harith yace wa ghairuhu wa ghairihi na'am wa idza kana sami'un lil hadith mhm. ba'd al wahni mm. ay ba'fi mm. sama'ihi kasama'i halal muzakara ya ce idan ya zamanto mai wanda idan mai jin hadisi wato mai ruwaito shi ya kasance a wato <clears throat> ya ji shi ne bi ba abdul wahani da nau'i na da wani sashe na rauni ai wato adda'afa fi sama'ihi akwai rauni a cikin yanda ya tahammulin hadisin ka sama'i halal muzakara kamar a in ya ji hadisin halin muzakara fa inna adatan at-tasahul fiha domin al'ada at-tasahul fiha ana yin wato sassauci a cikin al-muzakara da kuma a yi riwaya ba daga asali ba ko da da asalin sheikh din ba zai fito da asalinsa ba tun da muzakara ce hmm. ko kuma a lokacin kira'ar ko kuma lokacin rubutu ko kuma alwahan din ya zamanto bi qira'ati lahan wanda yake karantawa mai yawan kuskuren lahanu ne mai yawan kuskuren nahawu ne ko kuma ka je kai riwaya daga nushar wanda yake rubutunsa fihi nazar akwai tsokaci a ciki mm-hmm. da saurin wannan wannan duk misalin ma fihi wahanun sami umbil wato misalin alwahan din ba muzakara ce kawai alwahan din ba mm. to la budda ya zamanto ya bayyana wannan halin riwaya hatman dole domin a cikin igifalin wannan a cikin gafala gabarin bayyanawa akwai nau'i na tadlisi ibn sala ya ce sai ya ce haka zai ce haddasana fulanun muzakaratan haka zai ce ko kuma haddasanahu fil muzakara ya ambata mana shi fil muzakara فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك حقيقة da yawa daga cikin magabatan malamai sun kasance suna aikata wannan وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يهمل عنهم في المذاكرة شيء akwai kuma wato jama'a da taro daga cikin wato manyan malaman hadisin magabata dinnan suna hana a yi riwaya daga gare su a yi riwayar wani abu daga gare su a halin muzakara in halin muzakara ne sai shi a alatar wuya ne kun ga ai bukari ma yana yakan nuna wani ce zakara lana fulanun ko kala lana muzakarata. Hmm. daga cikinsu akwai abdurrahman ibn mahdi da abu zur'at razi kuma mun ruwaito wannan daga ibn al-mubarak Eh, da waninsa wannan ku abin da ya sa saboda abin da zai iya afkuwa a cikin irin wannan riwayar ta muzakara al musahala na sassauci tare da cewa shi kuma fa ita hadda mai yawan ha'inci ce in ka dogara gare ta babu asalinka a cikin halin muzakara kaga shi kenan sai haddarka ta ha'ince ka sai a kiyaye kuskure da kai sai ka ji an koma tun da ana cewa fika sai a ce fikatun ruba ma yahim saboda an gano wani kuskure naka da kai kama an ka ce a'a kada ku yi roya daga gare ni kaga kuskuren ba za a kiyaye shi ba ka tsira mm. na'am don haka ne aka samu jama'a daga cikin manya-manyan malaman hadisi daga arwaito abinda suke haddace shi sai dai daga cikin littafansu daga cikinsu akwai ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ah, kuma saboda in ba a yi bayanin ba akwai iham mm, akwai rikitarwa da kuma abin kirkitarwa dai wadda za ta zama to kamar nau'i na tadlisi kamar yadda shi ma ya faɗa a cikin sharhi ah, to sai al-sahawi ya ilhaqin mas'ala a ah, waje take ita kuma akasin wannan yace kama yustahabbul bayanu fi ma taqaddam kadhalika yustahabbu bayanu ma fihi dilalatu dilalatu limazid dabtin wa itqan ka takarruri sama'ihi lil marwi وقد فعله غير واحد من الفصحاء haddasa na fulanun gaira مرة to kamar yanda yake ya wajaba a bayyana sama'in da aka yi wanda yake akwai nau'i na rauni to haka kuma mustahabbi ne a bayyana sama'in da aka yi da yake da nau'i na karfi shi kuma aka sun wannan abin da zai nuna kan cewa akwai ƙarin itikani a cikin riwayar mutum kamar yanzu jiya da muka karatun sahih muslim uh, da abdullahi bin umar yake cewa sa'annan anna rajulan sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu bainahu wa bainas sa'il uh, to kaga wannan uh, yush'iru bi mazidi dabt yana nuna kan cewa har ya tuna ma a lokaci a halin da aka wannan tafiya a yanayin da yake to kaga wannan yana nuna karin kiyayewa ga abin da zai ruwaito ko kuma kamar yadda ya kawo misalin anan in sama'in ya zamanto bi takrar an ji ba so ɗaya ba so biyu ce haddasa ni fulano gaira marra mhm. na ko kuma ya ce kamar yadda shi ibn umar a cikin dai hadisin jiya ya faɗa sun maja a alara asil haul mm. shekara da ke wayowa ta zo ya sake wannan tambayar la adri a kuwa zalikar rajul au gairu mm. na'am hadis ma ai in tara marwiyan an rajulaini thiqatain wato shi hadisi kuma in ka gan shi an ruwaito shi daga mazaje biyu amintattu ko kuma ka gan shi an ruwaito shi daga mutane daga mutum biyu alhali ɗayansu an yi masa jarhi ai ɗayan mazajen guda biyu an yi ya yi ma almudaf ta'anisi ko kuma wa unnisa almudafu an yi ma almudaf din ta'anisi ga yali sha wa annasa almudaf din kamar yadda ka faɗa shi ne wallazi ta walla kibrahu domin abin da yake nufi a tsarikan to kun ji tawilin da yayi waƙad juriha ihdahuma to ana jarhin jarhin isnadi ne <laughs> ihda turuq ihda tariqaini eh na'am ita ko tariq muannas mace ce fil aksar a mafi yawa sai suka sanya masa ta'anis mm. ai inna ahadahuma sita ɗayan su amintacce ne ɗayan kuma majruhi ne ibn salah yace مثل أن يكون عن ثابت البناء ثابت البناني وأبان بن da aka rubuto shi daga Sabit bunani da Aban ibn Abi Ayyash Aban ibn Abi Ayyash matruk ne Sabit al-Bunani kuma fiqa ne duk kuma suna riwaya daga Anas sai a samu hadisi an rubuto shi daga gare su su biyu daga Anas na'am karshen maganar sa kenan to shi ta ga sabit amintacce ne ba tare da wani abu da zai ije wannan matsayi nasa ba mai girman matsayi da kuma girman sha'ani a zahabi ya ce sabitun sabitun kasmihi <laughs> eh, <laughs> shi ku abanu bin abi ayyash yana daga ɗaya daga cikin wato raunanan masu riwaya a zahabi ya tsawaita wajen bayaninsa a cikin mizanul itidal na daga cikin farkon wanda a zahabi ya musu tarjama a cikin mizanul itidal eh. to sharewar ɗaya daga cikinsu ka sauka wato ka soke ɗaya daga cikinsu abih ka halatta shi yayin riwaya ga wannan wa in kana al'aula zikruhuma duk da yake mafi cancanta abinda ya fi dacewa a ambace su duk su biyun saboda yiwuwar wani abu ya kasance ga ɗayansu wanda ɗayan bai ambace shi ba hmm. wa hamli lafzi ahadihima ala al-akhar da kuma wato yiwuwar a ɗauki lafazin ɗayan su akan ɗayan su su biyu suka ruwaito ba kowa ne zai iya tantance wanne ne lafazin wannan wanne ne wannan lafazin wannan ba to in ba ai baya in aka ce an share ɗayan su zai iya yiwuwa ka ɗauki lafazin fiqan akan lafazin abda'if ko lafazin abda'if akan lafazin fiqan saboda haka albayan shine aula na'am abin da ya sa kadai ba a haramta wannan ba aka ce aulani ai haka domin abin da yake shine zahiri shine daidaituwar riwayoyin guda biyu ta fika din da ta majruhin abinda kuma aka ambata na ihtimali wa wannan nadirun kaɗan ne ba'id manisanci wato da wuya a samu sun yarda da wannan a ce nadirun ba'id in dai mai riwayar shi fika ne za a iya cewa nadirun ba'id amma ai wannan abu ne da yake faruwa da yawa a ɗauki lafazin rawi akan lafazin wani rawi hmm. Hmm. nau'i ne na ilal da yake yawan faruwa a cikin ahadi a cikin ahadisu da yake faruwa na'am na'am mahzur mahzurul hadfi fi thani aqallu min al-awwal الحذف في الأول أقل من الثاني محظور الحذف في الثاني أقل من الأول gaskiya haka ne mahzurul hasfi fil awwal aqall min haka ya kamata shine anaku ko gaskiya shine aula Allah sarki muhaqqiq din watakila bai riski wannan ba shi yasa yayi ونيني الأول نعم في الثقة في الثقتين أقل من الحذف في في المجروح إذا أنسى المجروح kuma wajen ta'alil din ma zai iya yiwa hmm? eh, ni da abinda ma na fahimce shi kenan amma abinda yake na a cikin abinda shi musamman din ya faɗa ni na fahimci cewa mahzurul hazfi abinda ake gudu na shafewa a cikin ay hamlu lafzi a alal akhar ya fi sauki bisa a mahzurin da aka faɗa na a cikin ɗaya riwayar akwai ziyadar da ba ta cikin ɗaya tunda wancan zai zama to canjin hadisi ne baki daya in aka dauki lafazin wannan akan lafazin wancan amma abin da ya faɗa na wannan na asiqatain da kuma asiqa wal majruh shine aula mm. so haka ne dai mahdhurul hadf fil awwal aqallu min ath-thani ay mahdhurul hadf fi asiqatain idan aka samu siqa ne guda biyu a share ɗayan ba ambaci ɗayan ba al-mahdhur din da yake ciki aqallu min asani ya zama to ɗaya fiƙa ne ɗaya kuma majiro tunda in aka ce idan aka share ɗayan mahama ya kun min amr hadisin dai ingantacce ne amma idan ɗayan su ya zama to majiro ne aka shafe fiƙa ɗin aka bar almajiro wani in yaga ga isnadin sai ya a fashi. bai san cewa akwai fiƙa wanda yake shine yana tare da wannan riwayar ba da yasa na'am eh a ce da ai wani ba ma ta wannan fuska ba wani yana ganin wannan hadisin in bai san cewa shi wannan da ifin makurun ba ne sai kawai ya ba a fa isnadi hmm. na'am al-khatib al-baghdadi yana cewa a cikin al-kifaya ah, muslim ibn al-hajjaj a cikin irin wannan sau da yawa ma sai ka ga ya soke wanda ake masa jarhi daga isnadin eh, sai ya ambashi fiƙa sannan ya ce وآخر وآخر كتابة وآخر وآخر كتابة كنا كناية عن المجروح كناية عن ku gyara eh, kinayatan anil majrur yana kinaya ya haddasa ni amrun wa akhar ɗayan to majruhi ne hmm. wannan magana ai ba ta da wata fa'ida <laughs> hmm. wanda daga cikin almuhaqqiqin shine sirajuddin al-balqini yace ballahu a'a yana da fa'ida ya da fa'idar tafsirul turuq cewa hanyoyin hadisin an yawaita su tunda watakila shi wannan yau din baro bihi eh, ana itibari da shi mm, saboda haka wannan zai fa'idantu wajen me hmm? a'a tafsirul turuq din Eh, to ai tunda akwai fiƙa asali hadisin ƙauye tarjihi a san abinda nake so so ake nan tarjihi wajen tarjihi tunda ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ƙara'inu tarjih da ake amfani da su shine kasratu turq hmm. hmm. to kuma ko da majruh ne akwai wadda take dai eh, akwai wadda take wujuduha wa adamuha sawa <laughs> amma aka samu in dai majruh ne in dai yu'tabaru bihi zai ba da fa'ida akan kasar turu wanda ku yake matruk to shine wujuduhu wa adamuhu sawa na ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن زين مبينا بلا ميز أجس وحذف شخص هذلا مجرحا يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لن تقبلا نعم yace wa man rawa ba'd hadithin an rajul wanda ya ruwaito bangaren hadisi daga wani mutum wa ba'dahu an akhar wani bangaren nasa kuma ya ruwaito shi an akhar daga wani thumma jamal jamal jamalahu summa hmm. jamal haka ya zabtunsa summa hmm. jamal ai jama' ya hada su na ijmal ko hmm. biljim min babi qatal min babi qatala ai jama'a qatala yaqtulu jamala yajmulu babinsa kenan summa jamal wato ya sannan ya hada su bangare hmm? ga wanda ya ruwaito bangare ga wanda ya ruwaito ya haɗe su ga baki ɗaya zalika an zaini ya haɗa waɗannan hadisan guda biyu an zaini daga waɗannan wato mutanen guda biyu mubayyinan yana mai bayyana wato yana mai bayyana cewa sashensu daga wani ne sashensu daga wani dila maizin ba tare da bambancewa ba ba tare da tamyizi ba ajiz to wannan ka halatta shi shine jawabin man mm, bilamainin ajiz wa hadfu shakhsin khudila soke wato fadar da soke shakhsin mutum daya khudila an hana shi wato an hana soke mutum daya mujarrihan mujarrahan ya kunu sawa'un wannan wanda aka yi iskatin nasa mujarrahan abin wanda aka yi suka ne au mu'addala ko kuma wanda aka yi mayar da shi adali ne wa haithu jarhu wahidin la taqbala eh to a wannan nusar la taqbala wa haithu jarhu wahidin bi raf'i jarhun ala annahu وحيث جره واحد برفع جره على أنه مبتدا وخبره محذوف أي موجود يعني أنه حيث جره واحد منهما لا تقبل أيها المحدث ذلك الحديث والمعنى إذا كان أحدهما مجروحا لا يحتج لا يحتج بذلك الحديث لأنه ما من جزء منه إلا وجوز أن يكون عن ذلك المجروح wato idan halin kasancewar wato bangaren hadisin wani ya ruwaito ɗaya ɓangarensa kuma wani daban ya ruwaito kuma ɗaya daga cikinsu ya zamanto majiruh ne to ka karɓi wannan hadisi hmm. don baka san wanne ne na majiruhin ba wanne ne na mu'addalin ba eh. hmm. <clears throat> wato sharewar ɗayansu wa hasfu shakhsin hudila hasfu ahadi hadaini rajulaini mamnu سواء كان مجروحا أو ثقة بل يجب ذكرهما جميعا مبين مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر وكما لا يجوز ذكرهما ساكتا عن ذلك نعم an fahimci baitocin ko guda uku matsalar ita ce ka ruwaito hadisi bangaransa daga wani bangaransa daga wani shi yasa nema jam'u bainar ashiyo ba a karbansa daga kowa kaga hamad ibn salama ɗaya daga cikin aibin da aka yi masa wanda ya sa ake raunana shi tare da jalalarsa wanda ya sa su irin su bukhari ba su ruwa daga gare shi ba shine a jam'u baina shiyo yana jam'i tsakanin malamai masu riwaya kuma baya tantance wacce ce riwayar wannan wacce ce riwayar wannan amma kaga a zuhuri an karba daga gare shi kamar yadda ya a hadithul ifk wa ba'dhum yazidu an ba'd ala ba'd ya hada alkasim da amra da urwa mm, da ubaidullah duk a cikin su biyar da ya hada su a cikin riwayar hadithul ifk bai bayyana wanne ne ba amma ya ruwaito amma haka duk an karɓi riwayarsa saboda sananne ne shi da sika na'am da yake duk sikat ne to amma ai kaga nan cewa yi wa hasfu shakhsin hudila mujarrahan yakunu an mu'addala <laughs> ba za a shafe ba eh matani ne guda daya amma wani bangaren sa wani ne ya faɗa wani bangaren sa wani bai faɗa ba sai di ya haɗa su ya ce sun gaya min wani yana ƙara wani mm, mm. yanzu ka kamar yadda ah, sheikh nasir yake yi a cikin kamar hadisin hajjatun hadisin Jabir hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kaga asali hadisin nan Muslim ne amma kaga ya kawo alfaz waɗanda suke ba sa cikin hadisin Muslim sai rinka sanya su tsakanin ma'qufatai ne hmm? ya nuna kan cewa ziyada ne to kuma kowace wannan ziyadar sai kaga ta dole sai in ta zamanto cewar wanda ya ruwaito ta amintacce ne shi hmm. to wannan shine a haɗe su ga baki ɗaya Eh. hashiya da yake bayyanawa ce wannan ziyadar ga wanda ya kara ta na'am wanda ya ruwaito ta hanyar tahammuli ta hanyar sama'i ko ta wata hanya daga cikin hanyoyin tahammuli bangaren wani hadisi daga wani daga shehi daga malami da ai daga shehi kuma ya ruwaito ɗaya ɓangaren nasa daga wani mutum wani shehin daban jamala zalika sannan ya haɗa wannan ai jama'a zalika sannan ya haɗa wannan hadisin daga waɗannan mutanen su su daga waɗannan ah, shehunne guda biyu jumlatan a haɗe halin kasancewa sai yana mai bayyanawa cewa ɗayansu daga ɗayansu ne e wato jamula in kai shi bidam bi ma'ana minal jamal ne alhassan jamular rajulu bidammi jamalan fahuwa jamilun wal mar'atu jamilan wa jamla aidan bil fathi wal mad hmm. <laughs> na'am Allah zargi man jafar kenan duk tafiyar man jafar da zai yana da muktar siha a cikin motarsa <laughs> eh? bai magana jamala ba a yana daga cikin yana daga cikin yana daga cikin af'al nadira bai magana bai kawo jamala ba a cikin muktar siha ni ana jama'a ai al ethiopia ya ga maka al ethiopia hujja ne a lugha الإثيوبي رحمة الله عليه إيه خلط إيه؟ خلط والتجمل تكلب وتجمل أيضا أكل الجميل وهو الشهم قالت المرأة لابنتها كويس سيكا أجمل الحساب رده إلى الجملة وأجمل الصنيعة عند فلان وأجمل في صنيعة وأجمل القوم كثرة جمالهم والمجاملة المؤاملة بالجميل وحساب الجمل جمل بتشديد الميم jummalu ba a cikin kira'a ko kuma igiya aljummalu igiyar da ake rike wadda take rike kwale-kwale ne jummar ne wannan birra aljummar ba jummal din ba bila maizin ba tare da tantancewa ba ai halin kasancewarsa ba mai bambancewa ba ga abin da ya ji daga kowanne daga cikin daga malaman daga ɗayan to ka halatta yin haka shine ai kamar yadda shi a al'imamu zuhuri ya yi ya haɗa su ya ce babu mai zido ala ba hmm. ba tare da tamyizi ba ya ce to wannan wallabzu li fulan bai fada ba hmm. na'am kuma yasiru kullu juz'in minhu sannan sai ya zama sai kowane juz'i na hadisin ya kasance kamar ya ruwaito shi daga ɗayan su ne mubhaman ba tare da bayyana shi wanne ne ba misalinsa to kun ji hadithul ifki fi sahih mm. hadithul ifki ta wanda ya ruwaito shi ta hanyar az-zuhri domin sai ya ce urwa wa sa'id ibn al-musayyib wa alqamah ibn waqqas wa ubaydullah ibn abdullah ibn utbata mm, an aisha mm-hmm. yace wa kullun kowanne daga cikin su ta'ifatan min hadithiha ya gaya min wani bangare ya gaya min wani bangare na hadisinta <laughs> na hadisin sashin su ya shiga cikin sashi ni kuma na fa kiyayewa ga hadisin sashin su bisa sashi daga sashi wa zakar al hadith ya ambaci hadisin mm. wala yajuzu dhikruhuma jami'an to baya halatta a ambace su jami'an ga baki ɗayansu sakitan an sabili da yawwa kun ga ga wannan hadisin da nake gani ya kawo shi mm. na ibn lafi'a mm. wa yace wa hauhu ma waqa'a lahu fi mawdi'in akhar min sahihihi haifu akhraja min tariq ibn wahab an abdurrahman ibn Shurai kaga sai nace amr ibn al-harith ne wahabi ko mm. an abil aswad an urwa an abdullah ibn amr hadith inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an wa lam yasuq بل أحال به على طريق هشام ابن عروة المشهورة فتبين من تصنيف ابن وهب فيما أفاده ابن طاهر أن اللفظ لابن لهيعة وذلك أن ابن وهب أخرجه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود وساق الإسناد والمتن ثم أقبه بأن قال وأخبرني عبد الرحمن ابن شريح عن أبي الأسود بذلك لكن أفاد شيخنا في هذا المتن بخصوصه أن حذف ابن لحيئة من ابن وهب لا من مسلم وأنه كان يجمع بين شيخه تارة بين شيخيه تارة ويفرد ابن شريح أخرى بل لابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم في بيان العلم له من طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام باللفظ المشهور وكذا حتى شخص واحد منهما فقط haka nan واتو سوكي soke ايا ɗaya daga kadai fa innahu hudila to wannan an muni'a an hana yin haka sawa'an daidai ne shi wannan mutumin da aka sha da aka soke sunan nasa mujarrahan ne wato wanda aka yi masa wato rauni ne aka yi masa jarhi ko kuma wanda aka aka mayar da shi adal aka yi hukunci a kansa da adal da adala ne bal wajibi ne a ambace su mu bayyana yana mai bayyanawa kan cewa sashensa daga ɗaya daga cikinsu ne daga kuma ɗayan a wani ɓangare yayin da aka samu cewa ɗaya daga cikinsu an samu wato jarhi wato hukunci akan rauni ɗaya daga cikinsu ɗayan kuma amintacce ne to ba za a karɓe ta wannan ba za a karɓi wannan riwaya ba ba za a kafa hujja da ɗaya daga da wani abu daga cikin riwayar ba in dai akwai majruhi a cikin masu riwayar ما من جزء من ما من جزء من ذلك الحديث domin babu wani bangare na wannan hadisin illa yiwu ya zamanto wannan bangaren daga wannan majruhin ne tunda ba a yi tamizi ba eh. to wannan bayani kenan wa aturida wujubu zikrihima ma'an to an yi itirabi wato an yi musun wajabcin ambatonsu tare tare gabaki daya da kan cewa eh, imamul bukhari ya yi iskatsin sashen malamansa a cikin kwatankwacin irin wannan surar ya taƙaita a kan ɗaya yayin da ya ce a cikin kitabun riqab daga cikin littafinsa aljami'ar sahih ya ce ni abu nu'aimin binisfin min hadal hadis. da rabi na wannan hadisin dinar mhm. على حدثنا مجاهد نعم أن أبا هريرة كان يقول إيه والله الذي لا إله غيره لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو نئة ونصر والله الذي لا إله إلا هو تو Allah to yayi ai shikenan wallahi na rantsi da Allah wanda ba la ilaha illa huwa in kuntu na kasance wallahi in dinnan muhaffafa min as-saqila ce ba nafiya ba na kasance ina dogaro wato da hantata alal ardi akan kasa min al-ju'i saboda yunwa mm, ka karanta hadisin har karshen sa eh, eh eh shi ne a bari mu ga hadisun 645 a hadisun hmm. a cikin bukari a eh, قال حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث حدثنا عمرو بن ذر با ابن دينار بكما ku gyara shi حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع هكا حديث نعم. الله mu ga mai ibn hajar ya ce a kansa hadithu mujahid an abi huraira fihi <clears throat> ya zo da wata riwayar wa ya tifir rika hadithu hadithun awwaluhu wallazi la ilaha illahu in kuntu la atamidu ala al to bari mu ga wato eh, yawa to قوله حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال الكرماني يستلزم أن يكون الحديث بغير إسناد يعني غير غير موصول لأن النصف المذكور مبهم لا يدرى أهو الأول أو الثاني قلت يحتمل أيضا أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقا من الحديث المذكور والذي يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول وقد جزم مغلطائي وبعض شيوخنا أن القدر المسموع له منه هو الذي ذكره في باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن من كتاب الاستئذان حيث قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر حاء وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال مغلطائي فهذا هو القدر الذي سمعه البخاري من أبي نعيم واعترضه الكرماني فقال ليس هذا ثلث الحديث ولا ربعه فضلا عن نصفه قلت وفيه نظر من وجهين آخرين أحدهما احتمال أن يكون هذا السياق لابن المبارك فإنه لا يتأين كونه لفظ, لفظ أبي نعيم ثانيهما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن إلى آخره نعم المحرر قول شيخنا في النكت على ابن الصلاة ما نصه القدر المذكور تشين shine كاو zai kawo maganar al-iraqi fil isti'dan في الرقاق قلت فهو مما حدثه به أبو نعيم سواء كان بلفظه أم بمعناه وأما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال الكماني إنه يصير بغير إسناد فيقول المحظور كذا, فيقول المحظور كذا قال وكأن مراده أنه لا يكون متصلا لعدم تصريحه بأن أبا نعيم حدثه به لكن لا يلزم من ذلك محظور بل يحتمل كما قال شيخنا أن يكون البخاري حدث به عن أبي نعيم بطريق الوجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ آخر غير أبي نعيم قلت أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم ولهذين الاحتمالين الأخيرين أوردته في في تغليق التعليق فأخرجته من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم تاما ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج والبياقي في الدلائل وأخرجه النسائي في السنن الكبرى عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم بتمامه واجتمع لي ممن سمعه من أمر بن ذر شيخ أبي نعيم أيضا جماعة منهم روح بن عبادة عشان دي يا أنبتشيسو <laughs> to in dai kaga wani abu bukari ya kawo kuma ka ga abin da ibn hajar ya yi ina ma muslim an yi masa irin wannan hidima shi yasa sai ya ce ka gani fa in fa anna fa la'allahu arada bin nisfi ha bin nisfi huna ma lam yadhkurhu thammata sayasiru al-kull musnadan ba'dahu an yusuf wa ba'dahu an abi nu'aym قلت سند طريق يوسف مغاير لطريق ابي نعيم إلى أبي هريرة فيعود المحذور ايه oho shi shi wannan ne to ni kuma na dauke ita a wancan matsalar ce bari mu ga a'a a'a ai gashi ya fassara shi a wani waje a'a ai a bukhari din ya rubuto shi a wurare daban-daban mm. waje biyu ne a wannan wajen ka duk da Allahi din to gashi nan yace qawluhu ƙauluhu alladhi la ilaha illa huwa kadhalil aksar bi hadfi harfi al-jarri min al-qasam وهو في روايتنا بالخفض وحكى باجا من القسم وهو في روايتنا بالخفض اه اي دول اكوي منا تند حبه الاستفهام جاي وحكى بعضهم جواز النصب وقال ابن التين رويناه بالنصب وقال ابن جني إذا حذف حرف القسم نصب الاسم بعده بتقدير فعل بتقدير الفعل wato Allah kenan wa min al-arab man yajru isma Allah wahdahu ma hasfi harfi al-jar fa yaqulu Allah la aqumanna Allah la aqumanna wa dhalika li kathrati ma yasta'milunahu qultu wa thabata fi riwayat ar-rawh wa Yunus ibn Bukair wa ghayrihima bil waw fi awwalihi فتعين الجر فيه فتعين الجر فيه سوداك الله دين ني دان هكا باب ما همزه الاستفهام تند ما محل اي با محل استفهام بني امم ايه ايه الله الذي لا اله الا هو ان كنت لاتمد نعم تو واجاب عنه الحافظ العراقي لان الممتنع انما هو اسقاط بعضهم امم a cewa abinda aka hana shine ai isqatin sashin su a kawo hadisin gabaki daya daga sashi wato ka ajiye waɗansu daga cikin mala'a cikin shehun nan in ka kawo waɗansu kuma ka kawo hadisin gabaki daya daga waɗanda ka ambata sai ya zamanto domin a wannan yayin zai kasance ya yi yauwa ya yi riwaya daga waɗanda ya ambata da sashen abin da bai ji daga gare su ba daga gare su ba illa ba'd al-hadith sabanin idan ya bayyana cewa bai ji daga gare shi ba sai bangaren hadisin kama fa'ala bukhari huna to kamar yadda bukhari yayi anan wajen to anan wajen nan la yamtani mm, babu hani a cikin nan mhm alhali kuma hakika ya bayyana a cikin kitabul isti'zan abin da ya ji shi daga abu nu'aym sai yace haddathana abu nu'aym mhm ala haddathana amr na'am ala haddathana na'am na'am mhm. mujahid mhm. bi hurayra qala na'am dakhaltu فوجد لبنا في قدح فقال أبا هريرة إلهق أهل الصفة fad'uhum إلي eh na shiga من da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سيسامو سيسامو samu sai wato madara a cikin koko sai ya ce ya abahir haka yake hmm. abahir eh hmm, ba abahurera ba abahir ilhaq ahlus suffa eh haka yace yasa nake neman sa ai a cikin nan a cikin al-istizan din dan na gani bari mu ga haddathana abu nu'aym haddathana umar ibn zar haddathana muhammad ibn muqatil akhbarana abdullah akhbarana amr ibn zar ba ibn dinar ba eh haddathana umar ibn zar ma ba amr ba kai wato gaskiya wato masu tahqiqi abun mamaki ga wannan shi ne sai ga aka zo za a yi munakashin risala munakashi irin wannan yake so ya samu in ya samu wannan sai ce kaga ma ba aikin da ka yi guda ɗaya ɗin nan zai kama ya makale haka ake tafiki <laughs> ya dandace shi kare zai samu kasan yan akada yan profesoshin na haka suke wai dai sai sun nuna sun yi wani abu to in suka sami irin wannan umar ibn zar ne ba amru bin dinar ba hmm. Ga shi nan a bahir irhamukallah hmm. ilhaq ahlas suffa hmm. babu idza du'ir rajulu faja'a hal yasta'zin hajin shi fad'uhum ilayya na eh qala fa ataytuhum fad'awtuhum mhm yace qalu na'am na'am fa udna lahum fadakhalu kuma ma wato ma ai akwai ma Ka gama mushkilan ma wato akwai tahwilu sanad wanda yake wanda yake bai kawo ba wannan a farkon isnadin da yace qala haddathana abu nu'aym haddathana amr umar ne ibn zar shi ma na wannan umar ibn zar sannan kuma wa haddathana wa haddathana ai isnadin ya kare umar ne ibn zar Hmm? ba kuma ba wai shi ba Umar ibn Zar din ba Amr din ne yace haddathana Muhammad ibn Muqatil ba kamar yadda ya kawo wannan wani sabon isnadin Muhammad ibn Muqatil ai malamin Bukhari ne ya zai zama to malamin malamin malamin sa sai a haddathana eh, Umar sai a tsaya sai a ce wa haddathana Muhammad ibn Muqatil eh kai gani misali kawai ake kawa akwafa amma abin ya gagara <laughs> sau da haka umar din ce ta haɗe da wawu din ne na umar din sai ta haɗe tare shine sai ya zamanto a haga inda shi mai taƙiƙin ya koma kitabul istizan cikin buhari sai ya bayyana sai ya gani sai ya gyara na'am intaha karshen maganar al-iraqi kenan al-iraqi ya ce to wannan shine sa bangaren hadisin abinu aim din wanda ya ambace shi a cikin firriqaq amma sauran hadisin to ta yi bukhari ya ɗauki hadisin daga littafin abi nu'aim ta hanyar wijada ko ta hanyar ijaza ko kuma ya ji shi daga wani malamin daban ba abi nu'aim ba ko dai daga muhammad ibn muqatil ko waninsa kuma bai bayyana wannan ba bal sai ya takaita akan sadar da ɗaya ɓangaren hadisin ba tare da bayani ba walakin ma min minhu illa wa hiya sai dai babu wani bangare na hadisin face tana da fuska لأنها غير متصلة بالسماع دومون بتزمن تتاي اتصالي دا السماع بباجية با إلا القطعة التي سرها فيها sai dai bangaren da ya bayyana a cikin al'istizan da cewa muttasila ce Allahu a'lam saboda haka akwai ihtimalin cewar da ya bangaren ba sama bane amma kamar yadda ibn hajar ya bayyana ya zo a cikin mustakharaj cewa abin da ya jine daga shi muhammad ibn muqatil sai a ɗauke shi a haka hmm. alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك